Tsaka mai wuya. An kwace fatin aka don saboda kuka aka ba makarfi duk da haka ma tsogone bata kare musu ba mutum da ya fara gida ya gama gida yana ciki yana aiki yana yi abin da ya kamata ya tashi kuma bar gida ya ce da wani wuri ya ce wai gida yanzu an ka girma ka balaga ba ka gidan kanka ba jama'a muna fatan mun sami kula lafiya a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. me yasa 'yan siyasa suke yawan canji sheka ne daga wannan jam'iyyar zuwa waccan musamman me ke sa 'yan jam'iyyar pdp suke barin ta suna kwarara zuwa cikin jam'iyyar apc a can cikin apc din kanta kuma me yasa ake da bangarori kamar abin da yake faruwa a jihohi da dama da take kan daga mulki irin su kano kaduna taraba katsina da sauransu a jihar taraba ma yanzu haka akwai bangarori da suka hada da wanda ke tare da hajiya jummai alhassan da mutanenta da kuma wani bangare da ake kiran shi apc integrity wanda ke ja in ja da ita gefen aisha din irin atimas yana ɗaya daga cikin wannan mutane da ke bangaren apc integrity din kuma shine wakilin mu ibrahim abdulaziz ya hada da alhaji ino bakari wanda ke wakiltar bangaren jam'iyyar pdp da ke mulkin taraba din a wannan kashi na biyu na muhawarar da shi wakilin namu ya shirya mana tun can garin jalingo bari mu soma daga kan magana dalilin da ke sa wasu suke barin pdp din ai pdp ta kafa gwamnati a nan kusan shekara goma sha shida suka wuce yanzu ma kusan shekara goma sha takwas aka kafa gwamnati wanda ya bar pdp yana wani bangare daban akwai abin da ya kai shi wannan wurin ba wai don cewa ba a yi ba ne dalilin kuwa kamar da ka fara gaya masa ko duk wasu dalilai wanda yake ya shafi mutum guda shi sai ce to ke na bar wannan party na ko wata bangare amma ka duba abubuwan da yake akwai yau da kullun duna PDP ta riga ta yi su a nan Taraba kuma an samu in kana gaskiya ake yi ne batun cewa mutum da ya fara gida ya gama gida yana ciki yana aiki yana yi abin da ya kamata ya tashi bar gida ce zai je wani wuri Alhaji Ino Bakari me yasa cikin ku ya dibirwa me yasa yanzu kuke kukan barin kan kan sun tafi sun bar ku a ba wanda ya kuka abin da ke faruwa ma shin kam na tambaye ka shin apc guda nawa ne taraba a wa gaje suke ba mu da wata opposition wanda yake karfi a nan taraba ni ya sani na dalili shine yanzu ka duba ni kan na samu dama ban san wata bangare shi kani na yake ciki ba ko suna ciki ba amma na fahimta akwai petition da aka yi ita wanda ta taho da wannan apc din wanda ta zauna ta tsari abin da ke da apc ta yi fannin apc ta tashi har ta zo ta tsaya gwamna a nan wurin yanzu haka nan bangare guda wanda suka koma kwanan na mawasu suka bar pdp suka koma wurin ma ba su tare da ita mun nasi na san wannan to kaji waya ce wai ku yan adawa ma kanku ba haɗe yake ba yan hamayya eh, kamar kan cewa eh, bangarori bangarori me yasa kanku ba haɗe ba to muna son su ci gaba da cewa kanmu ba haɗe ba amma mu kan mun san kanmu haɗe ke abin da yake fesin su sai ya zo kansu kafin su san cewa apc a taraba kanta a haɗe take ai irin waɗannan ƴan ƙanana ƙananan tsangoma da sauran duk ba za a rasa su cikin fati ba ko cikin fatinsu amma mun san cewa in dai shi yana jin abin da yake tafiya a taraba apc ya san cewa ba wani rarrabun kawuna ta mai ce akasarin ku dama kun tafi ne domin eh, muradun kanku a'a muradun kanmu kamar yaya wani ke ko son tsayawa takara wasu kuma suna son su ai kamar yadda yake faɗa ɗazu yace wai gida yanzu an ka girma ka balaga ba za ka gidan kanka ba ai sai duka dinga zanna gidan ubanka don ba wani dan baka da zuciyanka mutu baka da basira baka yi girma ba har yanzu kana yi sannan ma idan kana ganin kamar yanda ubanka ya taho da rayuwa na da za ka zo da naka na zamani don saboda a ci gaba ko wato da a tafi da zamani yawo a tafi da zamani ko da kai ne a siyasa da kai kan cakuka bargin da ta haife ku na wai balaga ku a siyasa ne ta kai balaga mu a siyasa mun riga mun gane cewa wannan tafiyar din ba za ta tsina ma komai ba ai na ga matun dazu cewa PDP a yanzu a mace take kowace yake faɗa yanzu ko daga saman ma yanzu ba zai gaya mana ko don saboda su din ma da aka kwace fatin aka don saboda kuka aka ba makarfi duk da haka ma tsugune bata kare musu ba ta lalle to za mu dawo eh, za mu dade kan wannan batu ta amma bari mu dawo ga batun alhaji inuwa an zargi ko kuma ana tsangwamin gwamnatin ku ne PDP a Taraba da rashin biyan albashi da sauransu wai kuɗi ne ba ku a samu ko kuma a ƙungi ake muku a wannan da ne in abin da ya faru ma daɗi wanda ba fahimta ba yan adawa suke ɗaukan shi ta wani hanya daban wato shi gafna ne ya zo da kyakkyawar niyya zai yi aiki da mutane ya zo ya tayar abin da ake ba a lokacin gama abin da ake biya albashi ya yi yawa in ka duba kuma abin da ake yi sosai ya sa aka na kwamiti wanda suka shiga akwai abin da suka cewa ana verification tantancewa tantancewa hmm. ana sai ɗauki lokaci ba abin da za a yi shi rana ɗaya ko wata ɗaya ba ne ma'aikata suna na kusan ko'ina ba a tsaya ma a gwamnati kaɗai ba nan eh, state government ba an faɗa shi har zuwa local government to ta haka ne ake wannan binciken ake wannan tantancewa ɗin ya kawo jinkirin biyan albashi ta haka nan kuma da ake wannan ihunin ta yanzu an kare Allah cikin ikonsa yanzu ka haka da muke magana da kai kana iya ka bincika kai dan jarida ne ka bincika duk ko ina yanzu su labor ma sun fito wannan suka yaba gwamna sun zo da kansu a takulu kwarai sun zo sun fito sun ce sun yaba gwamna ya biya musu bukatun su duka wannan a takula na aka haka kai to kun je an biya wannan kwamitin tantancewa ta mika rahoto bai bai gaya mana ba shekara biyu da rabi har yanzu kwamitin suna aiki kuma maganar nan da ke gaya maka har yau akwai masu bin albashi wata bakwai takwas a taraba akwai wani ba samu albashin su ba samu ba wata biyar wata takwas wasu sun samu amma me kama wannan yanzu in gaya ma ce na ɗaya tukuna ni pensioner ne na aikin gwamnati na jingine tun 2014 har yau ma gratuity ban samu ba akwai waɗanda sun yi rita shekara biyu uku da yara da komai a makaranta ko sisi ba samu ba sannan kuɗin da ake ta turowa a yi kaza da shi ko sisi ba su taɓa ɗaukawa sun bari ba amma yanzu ma civil service ɗin taraba an gama an yi ritaya an kare ba su da ma'aikatan amma me yasa duk albashin taraba bai kai 1.5 billion ba ko monthly subvention ɗinsu suna iya biya wannan kuɗi banda paris club banda eh, eh, eh, petroleum yake cewa excess crude committee duk ana ta ba su wannan kuɗi akwai budget support wanda shugaban kasa kowace wata zai ba ji nan 1.5 biliyon don saboda su kara akan abin da suke samun allocation su eh, biya ma'aikata me ya kawo rashin biyan ma'aikata kamar misalin a wani kusan aya cewa ruwan dare ne gaba gari yanzu akwai batun da ake kanca ko yan adawa kanca ba ku da alkibla yanzu ya bada misali rikicin cikin gida kan cewa akwai kaza akwai kaza akwai kaza eh, rikicin cikin gida ina na APC na gaya maka cewa ba mu da wani rikicin cikin gida kowa idan ya shiga fati wasu suna da dalilin shiga eh, siyasa jam'iyyun siyasa kuma haka wasu mun shiga don saboda muna son mu zanna tare da eh, eh, jam'iyya wanda take da akida mai kyau na taimakawa talakawa wasu kuma sun shiga don saboda ne matsayi dole a yi rigima da su amma yawancinmu da muke cikin apc a yanzu haka mun lura da cewa wannan pdp na jihar taraba na yanzu ba za ta kai mutane tudun na tsira ba shi ya samu kabari bari shi ya koma ya je kana so umar kira maka sunan mutanen da suke apc a taraban nan eh, a apc eh. eh, kan cewa sai wanda suka yi tsalle su koma apc kenan kome su mu da muka dawo apc hmm. a yanzu haka kuma kamar yadda ya faɗa ya ce su ma yanzu na faman da mutane kalilan suka zo suka kwace fati zanne amma an taɓa yin gwamnati da ana roƙon mutane su dawo su shiga ciki <laughs> to kaje Wanzu kuna roƙon su yanzu sun koma a musu wankan tsarki eh, abin da ke faruwa dole ne wannan don mun sani duk wanda ya bata da ne wanda ya bata ga ubarsa ya kamata ya neme shi muna nema muna zawarci su dawo in akwai abin da ba mu yi wanda ba daidai ba su yi hakuri su dawo gida yanzu nan amma zancen wacce wa APC tana yin ta tare ba ƙarya ne wannan kuma ba ta yiwa dalili shine ni ina kallo a jiya jiya na Liberty minista na youth and sports solomon dalon yake faɗa yake ya kamata ita minista ke rufin taraba ta yi murabus don irin abubuwan da ke tafiya na farko kin ga kaga na farko ma ya nuna cewa a to ita ta ya fito yana kotun ta cewa tana ce ita duk abin da yake da akwai batun atiku ita ba ta da wani abin da yake uban gida sai da atiku kuma yau ya fito ya tsaya da tuna tare suka ce to ta yi murabus kaga wannan na farko ita muka sai sani cewa duk wani abin da ke da faru na batun apc ita ce arohe na apc yawa to yanzu an gana magana ce yanzu ta ce ga inda take ko kuwa bangare take a wurin to ina apc ina apc take a'a tunda dai ka ah, to amma wanda ke kafa gida muke gani cewa eh. ita ce fa take komai duka a gidan amma yanzu kwana aka ce ga inda take kuma su su a cikin gidan kuma eh, minista dan wanda ya ce a ah, yanzu aka mata mara to wanda ke cikin gidan amma duk da haka masu sauraro na san da yake sun taba wannan batu na ah, cece kuce da balahir da ta faru biyo bayan kalama Aisha ita ma bari mu mutu adalci bari mu ji wai mai Aishin take cewa ne dangane da wannan cece kuce da ake ce ta ce ko kuma bata ce ba yanzu dai bari mu ji Aisha kafin nan mu dawo To Ibrahim sai ku yi mana dan uzuri har zuwa makon gobe mu kama ganganin ita Aisha din domin dan lokacin da aka yanka mana mun cinye shi. Amma ko bayan magana ita Aisha din a shirin mai zuwa za mu yi kokari mu taɓo wasu daga cikin dalilai da ke yawan jin rigingimu a tsakanin Fulani da manoma da kuma fadace-fadacen kabilanci wanda wasu lokuta suke barkewa a jihar ta Taraba. Za mu so mu san ashe kuwa wasu ba sa wasa da addini wajen neman ta da zaune tsaye? a zuka muna godiya da kuma kwana ga bakin namu wato ino bakari da kuma aaron atimas da kuma shi wakilin mai ibrahim abdulaziz a madadinsa daga washington dc ne ali mustapha sakutu ta huta lafiya